ka zo za ka shiga addinin musulunci daga ina daga adamawa to kai kake so ka shiga tsakaninka da Allah musulunci ko ne takura ma sai ka musulunta to masha Allah to zan gaya ma kalman da ake shiga musulunci da ita in fassara ma yadda ka da ita ya mai da kai musulmi ashhadu faɗa Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah abinda ka ce ka yadda ba wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allah daga yau ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah ka yadda da wannan sannan ka ce daga yau ka yadda ka aminta annabi muhammadu manzan Allah ne ka yadda da wannan ko to wannan ya mai da kai musulmi abinda ke kan wanda ya shiga addinin musulunci wanka da aski da kuma koyar da kai addinin musulunci akwai yan kwamitin mu suna kusa da kai me ka hel john helzia okay elza to koma me dai wannan sunan naka bai dace da sunan musulmi ba wanda suna kake sha'awa a cikin sunayen musulmi a sama umar lalle ka ɗauko babban suna ka ɗauko sunan babban sahabi mai kujera hudu a musulunci kujera farko sahabin annabi ne kujera ta biyu yana cikin al'asharatul mubasharu na biljanna kujera ta uku yana cikin waɗanda suke alkhulafa'un rashidun guda hudu sannan kujera ta hudu yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kusanto da su yake sirri da su har yake cewa da akwai annabi a baya na da umar ne don haka Allah ya tabbatar da kai a musulunci Allah ya sa ka gaji mai sunan sayyidina umar ka tsaya kai wa musulunci hidima da aiki ka dage da karatu da fahimtar addini akwai yan kwamitinmu suna nan kusa da kai za su je su karantar da kai yadda ake addinin musulunci Allah ya maka albarka ya tabbatar da kai a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاءك قوتا من البركة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1429 wanda ya zo sha biyu ga watan tara dubu biyu da takwas muna nan za mu shiga cikin surata suratu sajada wanda a tartibin ƙur'ani daga sama ita ce sura ta talatin da biyu tana kunshe da ayoyi guda talatin kuma malamai sun ce makiya ce da ijima'insu sai wasu kaɗan daga ciki suka ce banda aya uku ko biyar a ciki su ne wato madaniya wannan sura kamar surorin makka tana karantar da aƙida ta yarda da Allah ta'ala abin bauta da kuma imani da lahira da imani da manzancin manzanni da kuma kafa hujja akan kaɗaitakar Allah ta'ala a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma asma'ihi wa sifatihi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع afala tatazakkarun mun yi bayani tun da farko cewa surori ashirin da tara ne aka buɗe su da irin waɗannan huruffa kuma akwai kauli ashirin na malamai akan tafsirin su amma muka ce wanda yafi dacewa shine Allahu a'lamu bi muradihi ko kuma cewa wannan huruffa na huruful mabani da Allah yake kawo a farkon sura alif lam kaf haya nun kaf Allah ta'ala yana tsokanan larabawa da in sun isa da fasaha da gwanintar harshe su zo su yi fito na fito da ƙur'ani in za su iya hakan kuma ya gagara suka kasa ƙur'ani ya tabbata magana ce ta Allah saƙo ne na Allah da ya saukar da shi ga mutane domin su bauta wa Allah ta'ala su kuma samu kyakkyawar rayuwa a duniya da kyakkyawan makoma a lahira tanzilul kitabi saukar da littafi an ce wannan khabar mubtada ne mahzuf wai wannan da aka karanta tanzilul kitabi sai zama khabar mubtada mahzuf saukar da littafin nan la raiba fihi wannan hali min rabbil alamin ma hal tanzilul kitabi saukar da littafin nan halata kaunihi la raiba fihi babu kokonto babu shakka a cikin cewa daga Allah yake min rabbil alamin hali kaunihi min rabbil alamina babu shakka cewa daga wajen Allah yake babu shakka a cikin wannan qur'ani kuma saukakke ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala kamar da yake cewa kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur littafi ne da muka saukan maka da shi domin ka fitar da mutane daga duhu ka maido da su zuwa ga haske to wannan qur'ani abin da ya kunsa kenan malamai sun ce an saukar da alqur'ani saboda abubuwa guda bakwai na farko domin ai imani cewa qur'ani maganar Allah ne wa annal qur'ana kalamullah wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah idan ɗaya daga cikin kafirai ya nemi mafakar siyasa a gurinka Allah ya ce ka ba shi mafakar siyasar har sai ya ji maganar Allah shi yasa mai risala ya ce wa annal qur'ana kalamullah laisa bi makhluqin wala sifatin li makhluqin qur'ani maganar Allah ne ba halitta bane ba kuma siffa ce ta halitta ba abu na biyu to wata tazo za ta shiga musulunci daga ina kin zo zaki musulunta daga ina daga ta ba balewa kina so za ki ga musulunci tsakaninki da Allah ko wani ne ya matsa miki yace ki musulunta ke ce yake so ki shiga da kanki to bari gaya miki kalman da ita ce take mai da mutum musulmi nan take da ya kudure ta ya yadda da ita ya aminta da ita da larabci zan gaya miki in kin faɗa sai in fassara miki in kin gamsu da abin da ta kunsa kalmar to nan take kin koma musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce wannan kalma ce ta larabci da take mai da mutum musulmi fassararta shine kin ce daga yau na shaida na aminta babu wanda zan ƙara wa sai Allah shi kaɗai cancanci bauta kin yadda da wannan sannan kika ce a ɓangare na biyu na kalmar daga yau kin shaida kin aminta kin yarda ɗari bisa ɗari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzan Allah ne kin yarda da haka ko to yadda ki da wannan kalma yanzu ya mai da ke musulma kin zama yanzu musulma da ke da duk musulmin da suke zaune a nan kun zama duk musulmi yan uwan juna kuma al-islam ya jubbu ma qablahu in mutum ya shiga addinin musulunci duk abin da ya gabata Allah ta'ala ya yafe masa abin da ke kanki yanzu me sunanki ramatu dama can sunanki ke na ramatu amma Allah ya soki Allah so ki da alheri kin ga sunan ki ramatu za ki canza wanda yake so ki canza fatima Allah sunayen naki duk masu albarka ne dama rahama ai jin kai kenan kin ga Allah ya ji kanki da ya dawo da ke addinin musulunci to kuma gashi kin zabo sunan ɗaya daga cikin shika-shikan mata addinin musulunci masu daraja na na fatima wacce take da kujera kusan guda biyar sahabiyar annabi ce yar annabi ce sannan sannan gata an mata bushara da gidan aljanna kuma an nada ta sarauniyar matan aljanna kuma ita ce ta wanzu a bayan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta karbi sa da haka daga yau za a dinga kiran ki Fatima Fatima wanda ya shiga addinin musulunci abubuwa sun hau kansa wanda 'yan kwamitinmu za su yi miki bayani na wanka da yin sallar da lokacin ba ta fita ba da kuma koya miki addinin musulunci har sai kin gane kuma abin da ya hau kanki fatima yanzu neman ilimi da kuma jajircewa da yin haƙuri a cikin addinin musulunci allah ya miki albarka allah ya karɓi musuluncinki da tubanki akwai 'yan kwamitinmu na nan kusa da ke za su yi miki bayani kuma za su karantar da ke in kina da wasu matsaloli duk sai ki musu bayani za su saurare ki insha Allahu Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci to muna bayani cewa Allah ta'ala ya saukar da wannan alqur'ani ya kunshi abubuwa bakwai lokacin saukar da shi na farko shine annal qur'ana kalamullah Allah ya saukar da ƙur'ani dan a yadda cewa maganar Allah ne na biyu domin a karanta shi karanta shi yana buƙatan ƙa'idodi guda uku makharijul huruf sifatul huruf da kuma ahkamut tajawid sannan na uku a san fassararsa da ma'anarsa yadda za a san abin da ya kunsa abu na hudu domin a yi aiki da shi na biyar a yadda dukkan labarin da ya kawo gaskiya ne dukkan hukuncin da ya zartar adalci ne duk labarinsa gaskiya ne na shida domin a nemi kariya da alkur'ani ta hanyar karanta wasu ayoyi da suke kare mutum daga fada cikin bala'i kafin ya fada na bakwai al'ilaj don ai magani da shi an shiga wata musifa ta hanyoyin da sunna ta karantar da bayanan da malamai suka yi ingatattu am yaqulu naftara am anan am a harshen larabci tana ɗaukar ma'anoni da dama daga ciki suna cewa am harfu atfin ne yu'ayyinul musamma lita'ayinul musamma yakan zo harfu atfin kuma liyu'ayyinul musamma ko ahadu shay'aini don yi bayani a tsakanin ɗaya guda biyu sannan yakan zo harfa atfin littaswiyati yakan zo harfa atfin kuma littaswiyati yakan zo lil idrab al idrab al ibtali ko al idrab al intiqali ko al ibtali kuma yakan zo al munqati in ta zo al ana kiranta bi ma'ana bal kenan to anan ma'anarta bal bal ma'ana abinda ake nufi am yaqulu naftara ai bal yaqulu naftarahu suna cewa manzan Allah ne ya kirkiro Alƙur'ani. su kafirai da basu imani da musulunci ba basu yadda ƙur'ani Allah ne ya saukar da shi ba suna cewa iftarahu hamma a wani gurin suka ce wa aanahu alaihi qauman akharuna wasu ne suka taimaka masa wani gurin suka ce iktatabaha fahiyatum tumla alaihi bukratan wa asila shi ya rubuta ta kuma ana yi shiftarta da daddare bal huwa Ka ce a'a ba annabi ne ya kirkiro qur'ani ba qur'ani ya kasance gaskiya ne daga mai gaskiya kuma mai gaskiya ya kawo shi dan a tabbatar da gaskiya li yuhiqqal haqqa wa yubtila al batila walau karihal mujrimun min rabbika daga wajen Allah ta'ala yake litunzira qauman don ka gargadu wasu mutane ma tahun min nazirin wanda wani mai gargadi gabaninka bai zo musu ba mutanen maka tun kan annabi isma'il ba a ƙara yin wani annabi a yankin maka ba shi kuma annabi isma'il ya zo gurin ne yana jariri tare da mahaifiyarsa hajara to tun daga wannan lokaci ba a ƙara yin wannan annabi a yankin nan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fito daga zuriyar annabi Isma'il dan annabi Ibrahim la'allahum yahtadun dan su shiryu ne su ba alƙur'ani su samu tsira duniya da lahira Allahu lazi Allah shine wanda khalaqas samawati ya ƙirƙiro sammai daga babu kuma ya kyautata ƙirƙiro su wal arda sannan kuma ya ƙirƙiri ƙasa ya shimfiɗa ta bigaira amadin abin na wato ya shimfiɗa ta ita ƙasa ɗin wa ma huma shi ya halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa ɗin fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida kwanaki shidan nan Allah ta'ala ya faɗi cewa ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a kwana shida ba dan ba zai iya cewa zama ta zama ba a'a Allah yana da tsari yakan yi wani abin nan take yakan yi wani abun kuma ya shirya shi ya zama yadda ya ga dama inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lokacin da yahudawa suka ji wannan sai suka ce to muna da kwana bakwai a mako gashi Allah ya ce yayi sama da ƙasa a kwana shida to ragowin kwana ɗan me yayi a ciki kenan tunda bai yi komai ba hutawa yayi mu ma ƙara mu dinga hutawa shine Allah ya musu raddi yace wa laqad khalaqanas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min luhu. al-lughub at-ta'ab wahala bata shafe mu ba balle mu bukaci hutawa wannan kawai al'amari ne na Allah ya yi abu nan take ko kuma ya tsara shi zuwa lokacin da ya ga dama ba dan abin ya gagare shi nan take ba inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to kwanakin shidan nan malamai suka ce irin kwanakin shida na duniya masu awa 24 ko ku irin kwanaki da Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ko kuma kamsina alfa sana mai tsawon shekara hamsin mai Allah yake nufi shi ya bawa kansa sanin miƙidarin kwanakin ya ce mana ya yi sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a kwana shida mun yadda tun mastawa alal arshi sannan ya yi istiwa'i alal arshi akan kan al'arshi istiwa'an ya liku bihi irin istiwa'in da ya dace da shi min gairi tamsilin wala ta kayifin wala ta wala ta awilin wala ta harifin wala inhirafin mun yadda Allah ta'ala ya yi istiwa'i akan kan al'arshi istiwa'in da ya dace da shi ba tare da ɗaukan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ɓata guda bakwai ba akwai ƙungiyoyin ɓata guda bakwai waɗanda su suka yi ma wannan guri tawili ƙungiya ta farko su ne masu taharif muharrifun a taharif shine tagayirin nassi lafazan au ma'anan ka yi ƙoƙarin canza nassi daga yadda yake Allah ya ce istawa sai suka ce istaula kaga sun ƙara lamun suka juya shi zuwa ga mamaya maimakon ya daidaita daidaitar da ta dace da shi kamar yadda ya faɗa sai suka ce ya mamaye al'arshi wannan taharifin nassu ne bi ziyada sun yi ƙarin lamun a ciki wadda ta mai da su karkatattu ga barin hanya madaidaiciya na biyu masu takayif mai takayif shine mai tambaya bi kaifa an tas'ala an ta'ataki da bi anna sifatin ta'ala ala kaifiyati kaza wa kaza aw su'alu bi sigati kaifa a ce maka Allah yayi istiwa'i ka ce ya ya yayi ka zama batacce kawai ka yadda yayi ya ya yayi ya bawa kansa sani wata rana wani ya shigo makarantar al-Imam Malik Allah ya Imam Malik rahama ya saka mada alheri sai ce al-Imam ya Imam inna Allah hastawa al arshi kaifa stawa sai ma mali ya shiru ya kui da kai can sai ya ce masa al-istiwa'u ma'lumun was-su'alu anhu bid'a wal imanu bihi wajib akhriju hadha rajul fa innahu mubtadi yace istiwa'i sananne ne tunda ƙur'ani ya kawo shi a gurare bakwai yin imani da shi wajibi ne tunda Allah ya faɗa yaya Allah ya istiwa'i ba wanda ya sani sai Allah ya ce ku fitar da wannan mutumin ɗan bid'a ne sai aka rarime shi almajirai suka rarime shi suka yi waje da shi to wannan shine takayif wanda shine hanya ta ɓata guda biyu hanya ta uku a tamsil ma huwa huwa isbatul misl li shay'i musawiyan lahu min kullum jihad mutum ya kudire cewa istiwa'in Allah ya yi kama da istiwa'in mutane ko na halitta to wanda ya faɗi wannan shi ma zauɓatacce domin Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir sannan na hudu at-tashbih at-tashbihu huwa isbatul misl shai'i, musawiyan lahu min ba'd al-jihat ka kamanta wani abu da wani abu kace sun yi kama ta wata fuska in ka ce a cikin halittar Allah akwai wanda yake istiwa'i irin istiwa'in Allah ko kuma Allah yake istiwa'i irin nasa to ka kamanta Allah da halittarsa nan take ka zama wato ka fita musulunci sannan abu na hudu shine ta'awil yin tawili ko na biyar shine tawili tawili shine ikhrajun nass an zahirihi ila dalilin yudda'a ka cire nassi daga zahirinsa ka bashi wata ma'ana daban wacce ba ita ake nufi ba duk mutumin da ya karkatar da wannan ma'anar daga yadda Allah yake nufinta to yayi tawili kuma tawilin da ba karbabbe ba domin akwai tawili sahihi da ake karba wanda ya dace da alkur'ani da sunna a inda ya dace kuma sannan akwai ilhadi al-ilhad huwa al-mailu anil haqqi qasdan kaucewa gaskiya da gangan shi ake kira ilhadi to wani mulhidi ne zai kautar da wannan nassi daga yadda zahirinsa yake kuma dan san zuciya dan ya bata addinin musulunci to duk waɗannan abubuwan da at-tahrif da at-ta'til at-ta'til huwa adamu isbati sifati au isbati ba'dha duna ba'd ka tabbatar da Allah shashin siffofinsa ka kore masa shashi shi ake kira ta'ati to waɗannan abubuwan guda bakwai at-tahrif at-takyif at-tamthil at-tashbih at-ta'til at-ta'wil al-ilhad waɗannan abubuwan guda bakwai su ne hanyoyin bata Allah ya tsare mu gaba daya shine Allah ta'ala Ya ce, malakum min dunihi min waliyin ba ku da wani masoyi min dunihi ba Allah ba wanda zai tsare ku daga azabar Allah wala shafi'in ba kuma wanda zai cece ku ranar alkiyama ya tsare ku daga azabar Allah ceton ma da aka ce za a yi ranar alkiyama za a yi shi ne da sharaɗi guda uku na farko iznuhu ta'ala sai Allah ya ba da izini manzan lazi ya shafa'u hu illa bi izinihi sannan ridahu an shafe ridahu an mashfu'i lahu sai Allah ya yadda da mai ceton ya yadda da wanda za a ceta kuma ya ba da izini wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'da an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada da haka annabi sallallahu alaihi wasallama zai gagarumin ceto ɗiban farko ma mutum dubu saba'in sau dubu saba'in za a ɗauka wajen biliyan hudu kenan da kusan miliyan tara za a ɗiba Allah ya sa muna ciki wannan kujerar ta fi kowace kujera tsada don ba za a tsaya bincika fayil ɗinka ba saboda aikinka ya kai in ku aka ce tsaya ai ma hisabi to mutum ya shiga uku dan kafin a gama hisabin ma a ce ka wuce tashin hankali ya gamu da mutum to Allah ta'ala ya sa mu cikin ceton annabi da alqur'ani afala tazakarun, Allah ya ce yanzu ba ku yi tuntuntuni ba ku musulunta ku karɓi addinin musulunci na'am يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأبصار قليلا ما تشكرون الله تعالى yake yudabbiru al-amra Allah shi yake gudanar da al'amari yake juya al'amari almudabbir kenan min samai daga sama ilal al zuwa ƙasa. al'amarin nan malamai sun fassara shi da qada'uhu ta'ala hukuncin da Allah ta'ala yake yi na yadda za a gudanar da duniya wasu fassara shi da al-wahyu wahayin da Allah ta'ala yake sakkowa daga sama da shi ko kuma al'amurin duniya gudanar da duniyar ga baki ɗayanta da bajet ɗin yadda za a rayu a cikinta to Allah ya tsaro shi daga sama ya sakko shi zuwa ƙasa thumma ya aruju ilaihi sannan ya hau zuwa ga Allah ta'ala idan komai ya ƙare duniyar ta ƙare wannan al'amarin sai ya hau zuwa ga Allah subhanahu wa wato domin a gama da kowai a hukunci rana alkiyama ko kuma ya aruju mala'ika kenan sannan mala'ika wanda aka aiko da wahayin in an ce wahayi ne wanda aka aiko da wahayin idan ya kawo ƙasa zai yi tafiyar da za a yi ta a shekara dubu shi mala'ikan zai yi ta a rana ɗaya thumma ya aruju sannan ya hau ilaihi zuwa ga Allah fi yau min a cikin wani yini kana mikidaruhu gwargwadon wannan yini din alfa sanatin shekara dubu ne mimma ta'udduna daga abin da kuke kirgawa amma shi mala'ikan zai gama tafiyar a yini guda amma in ku ne mutane za ku yi sai ku yi tafiyar shekara dubu ko kuma Allah ta'ala in an fassara shi da al'amarinsa na hukunci shi yana nufin Allah ta'ala yana gudanar da al'amarin daga sama ya saukar da shi zuwa ƙasa sannan al'amarin ya hau zuwa ga Allah a cikin wani yini gwargwadon wannan yinin shekara dubu ne daga abin da kuke kirgawa shine ranar alkiyama wato al'amarin duniya ɗin in ya kare kenan gaba ɗaya, zai koma zuwa ga Allah domin wato ai hukunci ga mutane gaba abin da suka aikata da wannan al'amarin sun bu ko bi ba zalika wannan al'amarin na Allah ta'ala ko wannan abin da aka gaya muku na ikon Allah da ƙudurarsa da gudanarwarsa alimul gaibi shine Allah ta'ala wanda ya san abin da ke fake was shahadati ya san abin da ke fili al'azizu shine mabuwayi arrahimu kuma mai yin rahama allazi a hasana kulla shay'in khalaqahu shine wanda ya kyautata dukkan komai da ya halitta duk abin da Allah ya halitta sai da ya kyautata shi ba wani abu da ba shi da kyau sai dai kai ka ga rashin kyansa to kai ma wani yana ganin rashin kyanka shi yasa ba wani abu da duniya ta ittifaki akan rashin kyansa in kai baka ganin kyan abu wani yana ganin kyansa in ka ce wannan bai ma ba to yayi wa wani ka shiga kasuwa ka ga yadda mutane suke sayan takalma iri-iri huluna iri-iri riguna iri-iri yadi iri-iri hula iri-iri abinda ka tsallake sai wani ya zo ya siya abinda bai ma ba sai wa wani haka wajen neman aure sai ka bar garin ku ka tafi wani gari neman aure wani kuma ya zo garin naku ya nema a unguwarku watakila ma a gidanku shi a nan ya ga wacce ta yi masa to kaga aka Allah ya halitta ya bambanta mu kuma yawa kowa siffar da wani yake so in aka ce kai ka faɗa abin da kake so in ka faɗa zai ne ce kai ni ba na san irin wannan kaji ba ashe ba wani abu da Allah ya wanda ba shi da kyau shi yasa aka ce allazi allazi ahsana wanda ya kyautata kullu shay'in kowane abi khalaqahu da ya halicce shi sai da ya kyautata shi mai kyawu ne ko kuma ya sanya shi wato ainihin abin nan wato mafi kyawu a ganin mutane ko kuma ya ba shi hanyar da zai rayu kyakkyawa a hasana ila kulli shay'in khalqahu ya kyautata wa kowa da ya halitta ba da duk wanda Allah ya halitta to ya kyautata masa dan da an ga dama sai a barka a babu ko ba za ka zama akwai ba har abadan abada wa bada'a kuma shi ya farar da khalqal insani halittar mutum min tsinin daga tabo shine annabi adam asalin halitta farko da aka fara ta annabi adam daga ƙasa aka yi shi Allah ta'ala ya ce wa mala'ika jibrilu je ka ka ɗebo ƙasa mala'ika jibrilu ya je ya ɗebo ƙasa sai Allah ta'ala ya sa aka kwaɓa ƙasar aka yi gangar jikin annabi adam tsawonsa zira'i sittin faɗinsa zira'i bakwai wato ya kai kamar falwaya tara kenan ko goma tsaye haka aka yi shi aka yi mafaɗi kuma zira'i takwas annabi adam sannan aka jingine shi daga ba Allah ta'ala ya busa masa rai da ran ya zo wuya sai ya atishawa sai ya ce alhamdulillah sai Allah sai ce ga mala'iku can ka je kai musu sallama amsar da suka baka shine gaisuwarka da gaisuwar ‘ya'yanka har zuwa ranar alkiyama sai dai cewa mala'iku assalamu alaikum suka ce wa alaika assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai Allah ce to wannan shine ka da gaisuwan ‘ya'yanka har zuwa ranar alkiyama Allah ya ba annabi Adam darajoji guda biyar na farko khalaqahu yadihi shi ya halicce shi da kansa wa nafakha fihi min ruhihi ya busa masa rai da kansa ba mala'ika ya sa ba sannan na uku wa asjada lahu mala'ikatahu ya sa mala'iku suka yi masu sujjada sannan na hudu wa allama adam al-asma'a kullaha ya sanar da annabi adam komai da yadda ake amfani da shi na biyar wasammahu abal bashari shi kadai ne baban kowa amma ba wata mata da ta ce ni ce babar annabi adam ko ta ce ko ya ce ni ne baban annabi adam amma kowa a duniya sai a ce masa dan annabi adam yar annabi adam ya bani adama shi ku adam ba dan kowa bane ba shi da wa ba shi da kani ba shi da uba ba shi da uwa ba shi da shaƙiƙi ba shi da li'abdi ba shi da li'ummi shi kadai Allah ya shi to daga gare shi ne kuma zuriya ta fito aka samu mutane thumma ja'ala naslahu sannan ya sanya kuma tsatso na yan adam da za su fito min sulalatin min ma'in daga tatacce na ruwa mahinin wulakantacce alam na khudukum min ma'in mahin waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun Allah ya ce na halicce ku daga wannan ruwa alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib to shine dan adam thumma sawwahu sannan Allah ta'ala ya daidaita shi wa nafakha min ruhihi kuma ya busa masa rai waja'ala kuma sam'a kuma ya sanya muku as-sam'a ji wal abusara kuma ya sanya muku gani wal af'idata kuma ya sanya muku ƙwaƙwalwa da tunani da zuciya qalilan amma kaɗan ne ma ƙwarai tashkuru kuke godiya kaɗan kuke gode wa Allah ko kaɗan kuke godiya ko ‘yan kaɗan ne daga cikinku masu godiya wa qalilun min ibadiyya shakur i'malu ala dauda shukura wa qalilun min ibadiy shakur wa la tajidu aktharahum shakirin ma dinna li tawkidil qilla qalilan ma kadan ne kwarai na kuke godewa Allah wasu ba sa godewa Allah masu godiyan ma kaɗan suke yi na'am وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله سبحانه وتعالى وقالوا sun faɗa suka ce a iza dalalna fil ardi yanzu idan muka ɓace a ban ƙasa ƙasa ta shanye mu su masu kenan inkarin tashin alkiyama idan muka ɓace a ƙasa wata ƙira'an dalilna muka bi ƙasa muka saje da ƙasa ko dullilna aka batar da mu a cikin ƙasa ko salalna a wata ƙira'a muka zama mun riɓe mun bi ƙasa a inna yanzu mu lafi halƙin jadidin za mu dawo halitta sabuwa kaji tambaye su kenan wai idan mutum aka binne shi ya zagwanye ya riɓe ya saje ya bi ƙasa wai za a iya dawo da shi sabo a izamitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamaba'uthuna khalqan jadida man yuhyi izama wa hiya ramim duk Allah ya ba da amsa qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli halkin alim wanda ya kago abin daga farko babu shine masani da dukkan halitta kuma zai dawo da ita inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to can ma da suka ce idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida yanzu idan muka zamo izaman muka zamo kashi muka zamo rididdigagge yanzu za a maida mu sabuwar halitta Allah ce qul kunu hijaratan aw hadida kace to ku zama dutse ko ku zama karfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halitta da take da girma a zuciyarku ba za ta tashi ba fa sayquluna man yu'iduna wa zai dawo da mu qulil ladzi fatarakum awwala marra kace wanda ya kago ku da da can babu ku shi zai dawo da ku fa sayinduna ilayka ru'usakum wa yaquluna mata huwa za su dinga girgiza kawunansu suna ce maka yaushe ne qul asa an yakuna qariba ka ce an kusa ba shi yasa wani mutum da ya wuce a aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushaha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير shi fa wannan ba inkarin tashin alkiyama ma yake ba kalkariya ce ya wuce ya san garin babba ne a da yana cike da muke cewa yuhu yi hazihi Allah ba'da mautiha ya Allah zai raya wannan gari bayan ya mutu fa amatahu Allahu ata amin sai Allah ya ce faɗi ka mutu shekara ɗari kai da kake shakka akan zan raya garin nan ko ba zan raya garin ba kai faɗi ka mutu ya faɗi ya mutu shekara ɗari ba afahu bayan shekara ɗari ta cika sai Allah ya tashe shi ice kam labista ka na anan qala labistu yawman au ba'da yawmin ce ina zaton na yi kwana ɗaya ko na yi rabin kwana Allah ce bista labista ta amin shekarar ka a anan kana bacci amma kalli abincinka zaka ga yana nan bai canza ba kalli jakinka kuma ka ga na kashe shi gaba ɗaya ya bi ƙasa ya narke ka ga yadda zan tashe shi in bai da shi aya sai duba ya ga sai su ke lito ɗin ƙashin jakin sai ya ga nama na tasowa tsoka na tasowa jijiyoyi hanji kayan ciki ya ga suna komawa jikin jakin fata ta koma nama ya koma jini ya koma tsoka ta koma ruwa ya koma ya ga jaki ya haɗu fata ta rufe gashi ya rufe jaki ya yi haniniya sai ce ta lalle na yadda Allah shi ne mai kashewa mai rayawa kuma shi ne mai iko akan komai da babu mai iko kamarsa ko kuma ɗayan da Allah ta'ala yake ga mana annabi Ibrahim yace rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna mun yaya kake kashewa kake rayawa Allah ya ce awalam tu'min Ibrahim baka yadda ba qala bala walakin liyatma inna qalbi na yadda amma so nake zuciya ta ta nutsu ka kashe a gaba na ka raya an ce saboda wani sarki ya tambaye shi da annabi Ibrahim yace masa rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu Allah na yana kashewa yana rayawa wai sai ya tambayi annabi Ibrahim ka taba gani ya kashe a gabanka ya raya sai ce to ni in bai nuna maka ba ni bari in nuna ma sai sa ka kamo yan kurkuku guda biyu ɗaya ya cancanci hukuncin kisa ɗaya za a sake sai ce kai da ka cancanci hukuncin kisa na sallame ka na raya shi ko shi kuma wannan da ya cancanci a sake shi na kashe shi kaga na kashe na raya sai na ibrahim ya ga wannan sakarai ne ba bai sa abin da yake yi ba sai ce fa inna rabbi ya ati bi shamsi min al mashariqi fa ati biha min al maghrib fa inna allah ya ati bi shamsi min al mashariqi fa ati biha min al maghrib fa buhita allazi kafara Allah nuna min yadda kake kashewa in gani sai Allah ya ce kai imani bane ina kashewar Allah ya ce na yadda Allah amma so nake in ƙara nutsuwa sai Allah ya ce to ɗauko tsuntsaye guda hudu hunna ilaika ka dandake su kamar da su kamar curin farakoto da naman da ƙashin da ɓargon da kan da komai da keshi sai kai curi hudu ka ɗora akan dutse naman kowane tsuntsu ya haɗu da na kowane tsuntsu sun narke sun zama nama ɗaya jinin ya haɗe tsokar ta haɗe gashin ya haɗe man ya haɗe komai ya haɗe kuma ka sa shi a kan dutse hudu ka tsaya kaga yadda zan tashe shi annabi ibrahim ya curi hudu ya koma gefe yana kallo sai ga nama a can ya fito tsoka ta fito a can kashi ya fito a nan ɓargo ya fito a nan jini ya fito a nan gashi ya fito a nan kaza ya fito a nan sai ga ɗaya ya haɗu ya kama gabansa na biyu ya haɗu ya kama gabansa na uku ya haɗu ya kama gabansa na huɗu ya haɗu ya kama gabansa ya ce taɓa eh, lalle ni kam na gani yawa to mu ba mun gani da ganin annabi ibrahim ko to shine Allah ta'ala ya ce to irin waɗannan masu inkarin tashin alkiyama sai su ce wai idan muka ɓace a cikin ƙasa mu masu dawowa ne sabuwar halitta Allah ya ce balhum biliqa'il kafirun su kaɗai sun kasance kafirai ne daga muwa da Allah mahaliccinsu ma'ana sun kafircewa gamuwa da Allah shi yasa suke faɗa haka na'am ƙul ka gaya musu ya tawaffakum malakul mauti mala'ikan mutuwa shine zai ɗauki ranku allazi wakila bikum wanda aka wakilta ya ɗauki ranku shine zai ɗauki ranku Allah ta'ala akan ɗaukar rai ya mana bayani uku a cikin Alƙur'ani, amma ba su ci karo ba kowanne akwai abin da ake nufi da shi a wani gurin Allah ya ce hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun har sai mutuwa ta zo wa ɗayanku sai manzanninmu su ɗauki ransa su ba sa sakaci kun ga wannan aya za mu kafa hujja da ita akan cewa manzanni ne suke ɗaukar rai sai aya ta biyu Allah ta'ala ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al ila ajalin musamma wannan aya kuma zamu kafa hujja da ita kan cewa Allah ke ɗaukar rai sannan ga wannan aya kuma ta ce qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum kace wanda yake ɗaukar ranku Shi ne mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi akan ya ɗauki ranku nan za mu kafa hujja cewa mala'ikan mutuwa ke ɗaukar rai to ya zami mai jam'i tsakanin ayoyin guda uku malamai suka ce Allah ta'ala ya ce shi yake ɗaukar rai ne saboda shi yake sawa a ɗauka kamar yadda in ka sa a yi abu sai a ce kai kai in gwamnati ta zo ta yi gini in ta wuce sai a ce gwamnatin wane ce ta gina wannan ai ba gwamnan ne da kansa ko a ce gwamna wane ne ya yi titin nan ko gwamna wane ne ya yi gadan nan shi ya zo ya tuɓe da kansa ya yi ba ya ba umarni ne an yi ba amma aka jingina masa aka ce shi ya yi to tun da Allah shi yake ba da umarni a ɗauki rai sai aka ce shi ya ɗauka su kuma waɗancan manzanni mala'iku ne Allahu ya stafi minan mala'ikatu rusulan wa minan nasi manzanni ne amma mala'iku ‘yan rakiyar mala'ikan ne su suke raka mala'ikan akwai masu kai rai wuta akwai masu kai rai aljanna shi aikinsa kawai ya zaro daga gangar jikin mutum in ya zare ran ya bambanta gangar jikin da ran to sai danka a hannun mala'ikun wuta idan wuta za a yi da mutum sai danƙa danka a hannun mala'ikun aljanna idan aljanna za a yi da mutum to su ‘yan rakiyar su ne Allah ya kirawo su hatta iza hada kuma mautu wafatu rusuluna kun ga kenan kowanne yi aiki a gurin Allah ya sa mala'iku sun yi rakiya mala'ikal mutuwa ya ɗauka. to wasu sukan sa masu suna su kira shi azra'ilu azra'ilu a isra'iliyat yazo bai tabbata a alqur'ani ba bai tabbata a hadisi sunansa azra'ilu ba azra'ilu to mu ko tunda Allah ya kira shi malakul mauti mu ma me za mu kira shi malakul mauti amma da jibrilu da israfilu da mika'ilu da maliku duk waɗannan sun zo a cikin alkur'ani wanada wanada ya maliku da ya alaina rabbuk sun kira maliku mai tsaron wuta Jibrilu ya zo alkur'ani mika'il ya zo abin nan alkur'ani israfilu ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila fatiras samawati wal ard alimal gaibu wa shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi min alhaqqi bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim thumma ila rabbikum turja'una sannan ga Allah kaɗai za a mai da ko ranar alkiyama ya muku hukunci in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun na'am ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً فارجعنا نعنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم عذاب الخلد بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى ولو ترى da za ka gani da ka ga abin mamaki daban tsoro izil mujrimuna lokacin da miyagu kangararru na kisuru usihim sun dankwafar da kawunansu sun sunkuyar da kawunansu sun maƙe kawunansu a gaban Allah cikin ƙasƙanci da wulakanci da nadama inda rabbihim a wajen Allah ta'ala mahalicinsu suna cewa rabbana ya Allah mahalicinmu absarna lalle mun ga abin da kake gaya mana gaskiya ne wa kuma yau mun ji da can sun ce sami'ina wa asaina wa qalu law kunna nasma'u aw na aqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'atarafu bi zambihim fasuhu kalli ashabi sa'ir ce ya Allah yau dai mun gani kuma mun ji farji'ina muna neman kamai da mu duniya rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa ƙa'iduha wa min wara'ihin barzakhun ila yi ba a suna na'amal. Allah in ka mai da mu za mu aiki wannan shine jawabul talab amal salihan za mu aiki na kwarai inna tabbas mu nuna mun kasance masu yaqini a yau da can muna shakka amma yau mun samu al-yaqin wato sun samu haqqul yaqin da can sun kisi yarda da ilmul yaqin da ainul yaqin sai da suka ga haƙul yaƙin tukunna sun ga wutar suka ce in na muƙi nuna. yau mun samu yaƙini min aiƙana yuqinu iƙan, almuƙinu ismu fa'il na aikana mun sakankance yau lalle abin da ka faɗa gaskiya ne walau ina Allah ya ce da mun ga dama la'atai na kulla nafsin da mun ba wa kowace rai hudaha shiryarta inda mun ga dama ba jarabawa ba gwaji kowa ya zama shiryayye a ta sallah amma Allah sai ce ai sallah a shiga aljanna a ki sallah a shiga wuta sai ya rufe jannatu bi shahawat ya rufe kuma a jannat aka rufe jannat wato bil makare aka rufe aljanna bi shahawa abin nan wuta bi shahawat dan a jarabci mutane ne huffatun naru bi shahawat wa huffatul jannatu bil makare dan Allah ya gwada mu ne lokacin da Allah ya halicci wuta sai ya kira mala'ika jibrilu ya ce je ka ka ga wuta ka zo ka ban labarin abin da ka gani jibrilu ya je ya buɗe jihannama ya ga kayan duka ya ga kayan musifa ya ga kayan ɗauri ya ga bala'i iri-iri a cikin wuta sai dawo ya ce wa Allah kai Allah ba wanda zai ji labarin wutan nan ya bari ya shiga sai Allah ya ce to je ka kuma aljanna ka gani ya je ya bude aljanna ya ga ni'ima kayan ni'ima iri-iri Mala la ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi basharin wani dadin ma baka taba tunanin sa ba akwai shi aljanna wani dadin baka taba ganin zaka ganshi ba akwai shi aljanna wani dadin baka taba jin sa a kunna ba akwai shi aljanna sai malaika jibril yazo ya cewa Allah naga aljanna kuma ba wanda zai ji labarin aljannan nan Allah musamman in kai ka ba da labarin da kanka wallahi ba wanda zai ji labarin nan bai yi kokarin ya shige ta ba sai Allah ya lullube aljanna da abubuwan da ba a so sai ya lullube wuta da abin da sha'awa take so sai cewa jibrilu je kato ka ga wutar yanzu da ya je sai ga an lullube wuta da abubuwan jin daɗi da sakaci da rashin sallah rashin kyauta rashin alheri cin amana ƙarya zalunci sabawa iyaye duk laifuffukan nan an lullube wuta da su wanda dan adam yake so yayi ko ba masu kyau bane sai dawo ya cewa Allah tab lalle ina ga wutan nan fa in dai waɗannan abubuwan su suke kawo mutane wuta ina ga waɗanda ba za su shiga ba kaɗan ne sai kuma yazo ya ga aljanna an lullube ta da sallah azumi zakka hajji bin iyaye sada zumunta gaskiya amana mutunci zumunci tausayi girmama na sama tausayawa na ƙasa kyauta ya dawo ya ce ta Allah wannan aljannar lalle inda waɗannan abubuwan da su ake shiga aljanna wasu ba su shiga ba don ba za su yi ba har ya mutu ba zai ba to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wancan hadisi ne na turmuzi sahihi sai ce hufatin naru bishahawati wa huffatil jannatu bin makarihi wata ruwayan hujubatin naru bishahawati wa hujubatil jannatu bin makarihi an rufe wuta da abin da kake sha'awa kana ta bin sha'awarka ka shagiyarka ka yi zinarka kai cacanka kai sharrinka kai kagenka kai muguntaka kai duk kai cin amanarka ashe wuta kake tafiya ana budewa sai ka ganka a jahannama shine mutum yace rabbana absarna wa sami'na farji'na Allah a dawo ashe haka abin yake a dawo mi sallah Allah yace a'a walau walau ruddu la'adu limanhu an da an mai da su ma abinda aka hana din zasu to shi yasa wuta kenan Allah ya tsare mu to shi yasa Allah ya sa jarabawa kai yanzu kana ga abubuwan aljanna ba ka da mai goyon baya abubuwan wuta kuma gashi nan kowa yana sanyi walakin haqqal qawlu Allah ce sai dai faɗa ta tabbata minni daga gare ni la'amla anna jahannama shine faɗar da ta tabbata din la'amla anna jahannama lalle na rantse sai na cika wutar jahannama min aljinnati daga aljanu wannasi da mutane ajma'ina gabaki daya yawma naqulu li jahannama halim tala'ati wa taqulu hal min mazid idan aka tashi alkiyama kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari Allah zai cewa annabi adam ya adam ga duk duniya ta haɗu maza da mata da yara na da da na yanzu adam ce labbaika ice ‘ya'yanka yau zan ɗauki ɗari tara da casa'in da tara a cikin dubu in saka a wuta da faɗar wannan kalma sai jariri ya fara furfura sai annabi ya karanta ayan nan sallallahu alaihi wasallama fa kaifa tattaquna in kafartun yawman yaj'alul wuldana shiba ya za ku kiyayi kanku daga wata rana in kuka kafirce wacce take sama jariri furfura wannan maganar in Allah ya faɗa ya ce zai ɗau ɗari tara da casa'in da tara daga dukkan mutum dubu ya kai wuta sai jariri furfura ta fito masa sai sahabbai suka ce ya rasu rasulallah gabanmu ya faɗi yanzu duk dubu ɗaya ne zai tafi aljanna to ina za mu sa kanmu manzo Allah ya ce ku kwantar da hankalinku a cikin su za a dinga ɗaukan 999 a cikin za a dinga ɗaukan ɗaya wanda za su kangarewa Allah sun fi yawa akan wanda za su bi shi shi yasa kaga Allah baya yaban yawa a cikin alkur'ani sai ce walakinna aksaran nasu la ya'lamun aksaran nasu la ya'qilun fa aba aksarun nasu illa kufura wama yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushrikun walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins walakinna aksaran nasu la yashkurun wa in tudi man fil ardi yudilluka an sabilillah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baina bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas ko da yaushe kasirun ne ba sa wucewa to shi yasa Allah ya sa mu cikin daidai din amma ba akwai aiki ba a ce duk dubu za a tsallake a ɗau daya kai kai ne kuma dayan kaga sai mutum ya dage ko fazuku bima nasitum Allah ce ku ɗanɗana azabar wuta bima nasitum saboda abinda kuka manta da shi na bin Allah liqa a yaumikum haza kun manta da gamuwar ku da wannan rana inna ku, mu ma mun bar ku a cikin azaba kalmar nisyanu ma'ana biyu take ɗauka harshen larabci akwai al-i'radu wa tark akwai az-zuhulu wal gaflatu ba a dangana wa Allah ita da ma'anar zuhulu wal gafla rafkanuwa da kuma mantawa amma bari da watsi da mutum Allah yana watsi da wanda ya watsi da hanyarsa nasullaha fa ansahum anfusahum nasullaha fa nasiyahum wama kana rabbuka nasiya bi ma'anar zuhulu wal gafla amma nasullaha fa nasiyahum bi ma'ana tarakahum wa a'rada anhum Allah ya watsi da su wa dhuqu azabal khuldi ku dandana azabar dawwama bima kuntum saboda da kuka kasance ta'amaluna kuna aikatawa na kafurci da shirka da kaba'ira da munanan laifuffuka Allah ya tsare mu anan zamu tsaya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Allah da barka yana cewa shine ne saba wa mahaifiyarsa sai yanzu Allah ya sa ya nadama ita kuma gashi yanzu Allah ya mata rasuwa shi ne ce to yanzu wani hanya zai bi don ya samu Allah ya bi masa wannan laifi da ya mata ko wani ayyuka zai rika yi to gaskiya Allah ya soka da alkhairi da ka haka kuma Allah ya faɗakar da kai abinda za ka yi kannanta da yayyanta da yan uwanta sai ka ci gaba da kyautata musu don kana kyautata musu za su dinga cewa Allah saka mata da alheri ɗanta yayi abin arziki sannan ka dinga yin sadaka da wasu kuɗaɗe kana cewa Allah ya bata ladan in kana da ƙarfi ma kana da halin da za ka yi rijiya a wani guri ko ka sa famfo ko kuma ka je ka gina wani guri masallaci ko makaranta ka ce Allah ya dinga ba ta ladan ko ka sai alkur'anai ka saka a masallaci ana karantawa da niyan Allah iba ka ladan duk wannan hanya ce da ta rage maka wacce za ka yi ƙoƙarin gyara abubuwan da kai mata marasa kyau malam sai mai wannan tambaya na biyu yana cewa shi manomin shinkafa ne to kuma ya ji an ce za a yi za a fidwa shinkafan da zakka to bai saya za a fitar ba shine yake su malai sanadi idan ta kai tiya 300 sai ka fitar da tiya 30 duk tiya 300 tiya 30 zaka dinga fitarwa shine 1 bisa 10 na ausaki kenan na'am malam sai mai wannan tambaya na cewa malam don Allah ka fahimtar da ni wanne ne ya kamata mu riƙa yi in za mu shiga makabarta za mu aje takalmin waje ne ko kuma za mu rika iya shiga da su to akwai hadisi da ya zo cewa za a shiga makabarta a cire takalmi kuma wani hadisi sahihi ne sai dai malamai sun yi maganganu akan hadisin akwai wani littafi da wani malami ya rubuta mai suna alƙaulul mastur fi hukumul mashai alal kabur. ya kawo na hadisi ya ce wannan hadisi ana amfani da shi ne a lokacin da ko fatar da aka yi takalmin ta zamo ta mushe ko kuma makabartar ta zamo ba kaya ba tsananin zafin rana domin akwai kaya da tsananin zafin rana an wa mutum sauki saboda larura ya sa amma in ba wancan dalilin guda biyu to abin da aka fi so mustahabbi ne in mutum zai shiga zai shiga makabarta ya cire takalman sa, saboda waɗanda yake tattakawa da kusa da su din wato in suka ji karar takalmi ma sukan gigice kamar yadda ya zo a hadisi cewa in an binne mutum mutane suna jin karar takalminsa kafin masu nisa za a tashe shi a fara masa tambaya kenan sukan ji karar takalmin fiye da karar kafa kenan umul mashai alal qabur ya kawo na hadisi yace wannan hadisi ana amfani da shi ne a lokacin da ko fatar da aka yi takalmin ta zamo ta mushe ko kuma makabartar ta zamo ba kaya ba tsananin zafin rana domin akwai kaya da tsananin zafin rana an wa mutum sauki saboda larura ya sa amma in ba wancan dalilin guda biyu to abin da aka fi so mustahabbi ne in mutum zai shiga zai shiga makabarta ya cire takalmansa saboda waɗanda yake tattakawa da kusa da su din wato in suka ji karar takalmi ma gige gigice kamar yadda ya zo a hadisi cewa in an binne mutum mutane suna jin karar takalminsa kafin masu nisa za a tashe shi a fara masa tambaya kenan sukan ji karar takalmin fiye da karar kafa kenan saboda haka addu'o'i to sai masu neman addu'a game da aiki aure admission fuskantar jarabawa da haihuwa neman hadda qur'ani neman shari'ar ƴaƴansu da masu ne cikin damuwa Allah iyaye musu da masu wanda aka musu sace-sace Allah ya dawo musu da shi da su koma sace-sacen Allah ya shirye su ya sa su daina sata kayan mutane da masu nema awa iyayensu addu'a da suka rasu Allah ya musu rahama da kuma rayayyu Allah sa a gama da duniya lafiya gaba daya sai kuma addu'a masu bashi Allah iyaye musu da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da masu sana'a iri-iri muna roƙon Allah ta'ala ya sa musu nasara a cikin sana'o'insu duk wanda yake da damuwa Allah yi masa wanda yake da bukata ta alheri Allah biya masa wanda yake cikin wani halin kakanuka ya Allah iyaye masa Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya biya wa dukkan musulmi bukatarsu ta alheri wanda suke da lafiya Allah ya min musu da ita Wanzu da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke da ƴaƴa Allah ya shirye su wanda suke da kangararrun ƴaƴa kuma Allah ya shirye su wanda suke da ƴaƴa na gari kuma Allah ya mar da su akan shiriyar wanda bisa haihu ba Allah ya ba su ƴaƴa na kwarai wanda suke da larurori iri-iri Allah iyaye musu ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك